أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يو أشرين دبيو قوتهم ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقوليا لدري حدود أربعين كما يو أشرين دبيو قوتهم قوتا تقس ميلادية دبوبي دبو مشا ترى وأن مصلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شي قبل قراتونا حديثي نماكو ماكو وتحل تاكم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر بقمالني العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله والنزيد ومجلس من ثلاثين تقص إن شاء الله تعالى kuma muna cin kitabul ilmi a cikin wannan littafi za mu tashi babu rafi ilmi wa zuhuril jahal babu rafi ilmi wa zuhuril jahal babun da zai yi bayani game da lokacin da zai zo a ɗauke ilimi wa zuhuril jahli sannan kuma jahilci ya bayyana wannan babun al-Imam al-Bukhari ya kulla shi a cikin kitabul ilm domin kwaɗaitar da ɗalibai cewa su yi ƙoƙari su yi karatu kafin lokacin da zai zama an ɗauke ilimi za mu biya ake ɗauke ilimin mutum zai waye gari ne za a ce malami ne shi sai kawai sai shafa sai ji ba karatu a tare da shi kamar yadda ake samun a ce mutum mai dukiya ne wata rana sai a ce bayi da dukiya za mu ji koko ba haka ba ne عن عنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا حديثي دق عنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيما النبي صلى الله عليه وسلم هدما ɗaya daga cikin sahabbai na gaba-gaba guda bakwai waɗanda suka fi kowa yawan riwaya anas radiyallahu anhu an sha faɗa mana falalolinsa da yawa daga cikin falalolinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allahumma tawwil umrahu wa aqfir malahu wa iyalahu annabi sama yace Allah ya tsawaita rayuwa Anas sannan kuma bayan ya tsawaita rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya bashi yawan dukiya sannan Allah ya bashi yawan 'ya'ya ko yawan zurriya yarta Aminatu bintu Anas ibn Malik tace babanta Anas radiyallahu anhu sai da ya rufa 'ya'ya 120 waɗanda suka rasu ma baina ma baina ibn wa hafi tsakanin ɗa da jika banda kuma waɗanda suke da rai san gonar su a shekara su biyu take yaya dabinan su a shekara su biyu yake yaya anas radiyallahu anhu shine akhir man mata bil basara min sahaba karshen sahabin da ya rasu a basara wasu a kiraki domin anas ya bar garin madina bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin basara wanda garin basara yana cikin manya-manyan garuruwan Iraki a can Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa malamai suna cewa ko shekara ta ɗari da tara ko kuma shekara ta ɗari da goma shi ne ruwaito wannan hadisi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ce inna min ashrafi sa'ati lallai daga cikin alamomin tashin alkiyama an yufa al'ilmu za a ɗauke ilimi ويثبت الجهل سنن جاهل في ذيب ثبت أتكم متع ويشرب الخمر سنن زائر أشنجية ويظهر الزنا سنن قمز نزا تبين أتقان متعين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بياني يتين من أشراط الساعة أبن ذاك يتين أشراط الساعة قال نتفتي على الأشراط جمعين شرط شرط duka da ra'u da da da shinun da ra'u da a musu sharaf idan suka ce ash-sharafu al-alama ce alama eh ko al'amara alama dai ke shine sharaf jam'in sharaf sai zama ashraf eh هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فعنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فقد جاء أشراطها أي فقد جاءت أماراتها وعلاماتها علامو من تاشر القيامة تذكى سنسو توصوني أكي شيء أشراط أمارات الإمام ابن حجر يتشي شنفته الباري الأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة alamomin da in suka bayyana to tashin alkiyama zai biyo su daga waɗannan alamomin an gansu to saura tashin alkiyama alimam na hajar ya ce. babban malamin hadisi al-allama tutibi al-husayn ibn muhammad ibn abdullah al tsibi wanda ya yi sharhi littafin mishkat al-masabih yake cewa al'ayatu amaratun lissa'a idan aka ce al'ayatu al'ayat to ana nufin alamomin tashin alkiyama kenan imma ala qurbiha wa imma ala husuliha alamomin al-imam tsibi yace sun kasu gida biyu akwai alamatun ala qurbi akwai alamomin da su ne suke nuna alkiyama ta tsayo sannan akwai alamatun ala suliha, akwai alamomin da su kuma daga su to a daidai wannan lokacin makiyama kiyama za ta tashi idan aka gan ya ce faminal awwalid dajjalu wa nuzulu isa wa ya'juj wa ma'juj ko wa ya'juj wa ma'juj wa nuzul kenan alama alam nau'i na farko na alamomin tashin alkiyama su ne alamomin da za su zo gab da tashin alkiyama al-imamu ya ce kama a dajjal dajjal zai zo kafin kiyama ta tashi annabi isa alaihi salam zuwan isa na da alaka da bayyana dajjal domin annabi isa alaihi salam shine zai kashe dajjal da nassosan hadisai ingantattu wanda ba sa bukatar ba su karɓar tawili kuma ba su karɓar raunanawa suna cin sahihu muslim kuma suna cin usul na muslim ba suna cikin tawabi' bane hadisan muslim sun tafi gida biyu akwai usul akwai tawabi' akwai hadisan da limamu muslim yake kawo su a matsayin duk sharɗin da ya faɗa nasa sun cika su malaman da yake neman irin su zai riwaya a wajen su su ne hadisansa ake ce musu usul sai kuma tawabi' su ne hadisan da malaman da ya riwaya a wajen su ba su kai darajar waɗancan malaman ba to waɗannan hadisai da suke cikin sahihu muslim da suke tabbatar da sauka annabi isa alaihi salam hadisai ne wanda suke tabbatattu malamai ratihai a cikin ilimi sun tabbatar da su to annabi isa alaihi salam wa ya'juj wa ma'juj sannan bayyana ya'juj wa ma'juj su ma su zo wal khasf sannan kuma da kisfewa da za a samu wanda man sani yace akwai khasfun bil akwai khasfun bil akwai khasfun bi jaziratil arab akwai wata kisfewa da za a samu babba kisfewar rana wadda zata faru a gabashin duniya wata kuma a yammacin duniya wata kuma za ta a tsibirin lardin larabawa to duk waɗannan za su zo ne kafin tashin alkiyama wa Sani Alimamu al-imam at-tibi yace nau'i na biyu su kuma waɗanda su kamar ma lokacin da kiyama take sauka take tsayuwa su kuma alamomin suke bayyana akwai ad akwai wani wani hayaki da zai zo ya gada duniya hadisi ya tabbata a game da shi wa tulu'u shamsi min maghribiha haka nan bayyana rana ta ta yammaci kawai sai rana ta fito ta yamma wa khuruju dabba sannan kuma da bayyana wannan dabba wanda mutane suke ce masa naqatu salih ba hadisin da ya tabbatar da cewa naqatu salih Allah dai ya faɗi cewa dabba za ta bayyana sannan wannaru lati tahshuru nasa sannan kuma sai wutar da Allah zai bayyana ta ita kuma ita ce za ta kora mutane zuwa filin tashin alkiyama to waɗannan alamomin dukkanin su manya-manyan alamomi ne al sai biyu ya kasa su gida biyu yace wasu za su afku gab da tashin alkiyama wasu kuma za su daidai lokacin da alkiyama take tsiwa ala ayyati halin wanda ba abu ne da aka yi ittifaki a kansa dukkanin su manzo sama ya faɗi su cewa la taqumu sa'atu hatta tara wa ashra alamat kiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamomi goma a wata riwayar hatta tarau ya ashirata alamata sai kun ga alamomi guda goma sha biyu hadisin da yace guda goma haskun ne a dunkule wato sisfewa shi kuma wanda yace sha biyu shine buɗe kamar yadda na buɗe, nace haskun bil mashriq haskun bil maghrib sannan kuma haskun bi jaziratil arab to sune alamomi manya manya guda goma sha biyu malamai sun saba suna kasa alamomin tashin alkiyama gida biyu wanda kusan eh, malamai sun ittifaki a kansa cewa akwai al'alamatu sughra akwai al'alamatu kubra akwai alamomi kanana akwai kuma manya manyan alamomi alamomi kanana suna da yawa eh, babban malami a kasar Saudi Arabia eh, Sheikh Muhammad Ibn Abdulrahman Al-Arifi hafizahullah a cikin littafin sa da ya rubuta akan alamomin tashi alkiyama ya ambaci sun fi ɗari uku duk da cewa wasu da ya hadisan da ya dogara akan su ba su inganta ba suna da rauni to amma dai komin abin nan alamomin suna da yawa akwai alalamatul kubra manya-manyan alamomi su ne waɗancan alamomin guda goma sha biyu wanda su tabbas za su afu ne gab da tashin alkiyama malamai suna cewa alamar farko ta cewa kiyama za ta tashi ita ce ba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam sai ko annabi sallama sai ko annabi sallama ita ce alamar farko cewa kiyama za ta tashi domin la nabiyya ba'da daga manzon sama ba wani annabi shi yasa hadisi sai manzon sama yayi haka yace bu'ithu ana was sa'ata fahatai ni da tashin alkiyama muna musahabar juna kamar haka ne ni na gabace ta ita kuma tana bayana bu'istu ana wa sa'ata qahatai ni da tashin alkiyama haka aka aiko ni nike gaba ita kuma tana bi na to wannan alama ce babba daga cikin alama ce karama daga cikin alamomin tashin alkiyama ba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko annabi da Allah ta'ala yi sannan da cikin alamomi wanda suke kanana akwai ne akwai inshiqaqul qamar iqtarabat as-sa'atu wa al-qamar kiyama ta kusa tunda wata ya tsage wata ko ya tsage ne a lokacin manzon sallallahu a Makka bai yi hijira zuwa Madina ba to da sauran alamomi waɗanda hadisai suka zo suka tabbatar da su suna nan an ambace su ga su nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza akwai dirata da wani malami dan kasar Saudi Arabia da ake ce masa Yusuf al-Wadi yana ɗaya daga cikin akwai wanda suke masu kima da aka rubuta a game da amaratu sa'a akwai littafin at-tazkira fi ahwali القيامة في أحوال الموت واليوم ويوم الآخرة ده الإمام القرطبي الإمام القرطبي ne تفسير eh al-imam mai tafsiri yana da littafin saqayyi ne da ya rubuta ya kunshi alamomin tashin alkiyama da kuma fiqhus akwai littafin a sheikh eh, Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam sai daga cikin malamai da suke da rai a kasar Masar eh, yana zaune a Iskandariya yana da littafinsa mai kyau matuka da ya sa masa suna fikhu shraf sa'a wato fahimtar alamomin tashin alkiyama da sauran littafai da malamai suka rubuta waɗanda suke bayani akan alamomin nan na tashin alkiyama to me ne fa'idar sanin alamomin tashin alkiyama malamai suka ce sanin alamomin tashin alkiyama na da fa'idoji fa'ida ta farko tabbatar da rukuni daga cikin rukunin imani guda shida rukunin imani guda shida ne daga ciki akwai al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira to mutum ba zai yi imani da ranar lahira ba sai idan ya yi imani da alamominta mala'ika jibrilu alaihi salam da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaushe za a tashi alkiyama manzo sun ya ce mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'i ai wanda yake tambaya bai kun tambayar sani ba sai ce to fa akhbirni an amaratiha to wani labari game da alamomin kaga ashe akwai alaka tsakanin al-imanu bil al akhir da ne da al-imanu bi ashraqi imani da alamomin tashin kiyama sharadi ne na mutum ya imani da ranar lahira mutumin da yace bai da akwai alamomin tashin kiyama ba to cewa yake bai da ma za a yi tashin kiyama ba ke domin sai alamomin sun bayyana an gansu sannan kiyama za ta tsaye to wannan abu na farko kenan أبو نبي في إشباء الرغبة الفطرية في الإنسان التي تطلق لاستقشاف ما غاب عنه في وركدة بديعة من أدم ودي كل النغدة من هذا أبو نبي في غاز كيسمش كيريوسيتي كيريوسيتي شين الفطرة الاقتشافية من أدم من أدم كل سويكي إذا أن كل ولا توسيكي قالوا لي أتكون ولا أبو كل اللي idan aka kulla wani abu to kullun dan adam so yake ya gano ne a kullun nan to Allah madaukakin sarki shi kadai yake banta da sanin tashi lokacin tashi alkiyama Allah kawai ya san ranar da za a tashi alkiyama to amma sai Allah madaukakin sarki sai ya sa waɗannan alamomin domin su wanke matan adam zuciyarsa wannan ranar da aka ɓoye masa yake son ya santa Kuma ba zai taɓa saninta ba to ba za a sa mishi ta ai idan baka ga asalin abu ba amma ka ga abin da ke share mishi fage to yana sa ka kai da cewa akwai wancan asalin abu to wanda duk fa'ida ta bi kenan ta sanin alamomin tashin alkiyama eh, fa'ida ta uku faɗin alamomin tashin alkiyama da kuma tabbatar su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna cin abin da ke shaida cewa annabi sama annabin Allah a faɗi abu kaza zai faru sai kuma a ga wannan abin da faruwa wannan na gaskata mana mu da bamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma muka karanta hadisansa da ayoyin da suka tabbatar da alamomin tashin alkiyama ya sa mu yadda da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga Allah sannan daga cikin fa'idojin akwai faɗin wani hukunci da zai iya na wani abu da zai iya afkuwa a ƙarshen duniya wanda da za a bar mutane ba a musu bayani ba zai iya ja su ta sabani a tsakanin junansu misali bayyanar dajjal manzo Allah sama ya faɗi cewa ga lokaci ga dajjal ga yadda zai zo zai ta cewa yawmun abin da yawmun shahar rana ta kamar wata ɗaya take rana dai ta dajjal to tsawon abin nan kwanaki talatin take sahabban manzon sama da suka ji wannan sai manzon ne suka tambaya ne su suka ce to ya gane sallah manzon ne ce faqduhu laha duk sallah kai ku kaddara lokaci kaza yayi sai ku tashi ku yi sallah zuwa wani lokaci sai ku sake kaddarawa cewa lokacin sallah a azhar yayi yanzu sai ku tashi ku sake sallah can an jima kuma ku sake kaddara ku ce mun da tsammanin yanzu lokacin sallah la'asar yayi sai a tashi sai a yi sallar la'asar haka lokacin sallar magriba shi ma sai a sake kaddarawa ka ga manzal sama sai da ya bayanin cewa dajjal zai bayyana sannan sai ya bayanin hukuncin ya za a yi sallah a lokacin dajjal to wannan ne daga cikin fa'idojin karantar sanin alamomin tashin alkiyama sannan daga ciki akwai buɗe ma mutane kofa ta tafata na gari domin alamomin tashi alkiyama wasu sukan nuna na fahimta a gare su ba duka alamomin tashi alkiyama bane suke nuna lalacewa akwai alamomin da suke nuna cewa abu ne ma na daɗi yanzu ba in buga mana misali kwara ɗaya na san kowa zai yadda da shi dama da an yadda da sauran manzon sun ya ce kafin alkiyama ta tashi sai an kai lokacin da dukiya za ta yawa a hannun kowa ka zo da kuɗinka za ka ba wani ka zo gidan shi ka kwamfata masa kofa ka zo da kamar miliyan goma ka ce da Allah gashi zakka ka ce ce da Allah ka yi haƙuri ni ma ban san inda zan yi da tawa ba yanzu wannan daɗi ne ko rashin daɗi ne in Allah ka jira kana cikin wanda suka tsinci kanka a cikin wannan zaman ni ne ban fata in kai eh? kaga daɗi ne sannan hadisan da suke nuna cewa musulunci zai ɗaukaka kaga a ƙarshen duniya su ma kaga alamomi ne waɗanda suke masu daɗi so da alamomin tashin kiyama a kala biyu ne akwai waɗanda suke nuna fitina akwai kuma wanda suke nuna bishara ce ga al'umma to duka an karanci tashin a alamomin tashin alkiyama me ake so a yi ana nufin shikenan kawai sai mutum ya cika hannun shi haka ya ce to shikenan wannan zai famu matsala yau shine wanda. idan aka faɗi alamomin tashin kiyama to ba suna haifar da mutum ya na ba a'a suna suna suna suna haifafa zuciyar mutum ne ya tashi ya aiki kafin waɗannan alamomin su bayyana musamman alamomin da ake ɗauka su a matsayin fitinu shi yasa sai ka ji maza sabi na cewa badiru bil a'mali badiru bil a'mali salihati qabla sitti misali ku gaggauta yin ayyukan alkhairi kafin ababe shi da su afku wannan ababe shi da nan dukkanin su suna cin alamomin tashi alkiyama to da ka alamu sanin sannan alamomin tashi alkiyama fa'idar ta ita ce ya sa mutum ya zama an kara masa kaimi ya tashi ya aiki gabanin waɗannan alamomin da za su hana shi yin aiki su bayyana shi ne fa'ida babban fa'ida kenan so da ka sanin alamomin tashi alkiyama ba yana nuna mutum shi ke ne ya lakwabba ke domin duka alamomin tashi alkiyamomin alamomin tashi alkiyaman nan Allah ya san su Allah ya sanya su zama al-aqdarul kauniyya dukkanin su kaddarori ne na yadda Allah ya ga damar ya gudanar da duniyar ba a hannun dan adam suke ba Allah madaukakin sarki ba zai tambayi dan adam a game da su ba Allah ba zai tambaye ka game da eh, annabi eh, sauka annabi Isa ba ko ya sauko ko bai sauko ba a abin da zai tambaye ka kai shine kai imani da cewa zai sauko mun gane sau da haka dukkanin dukkaninsu al'aqdaru kauniyya ne ba al'aqdaru shar'iyya ba ne amma imani da su to shine yake cikin al'aqdarul shar'i abinda Allah zai tambaye ka akai to shine wannan alamomin tashi alkiyama mu san su to shine manzo su yake cewa in ashrati sa'ati lallai daga cikin alamomin tashin alkiyama an yufa al-ilm a dauke ilimi wani ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a dauke ilimi wani ilimi malamai suka ce al-ilmun nafi' ilimi mai amfani wal ilmun nafi' هو العلم المبني على البرهان الصحيح وكان مورثا للعمل الصالح abin da ake ce mai ilimi mai amfani shine ilimin da aka gina shi akan wujja wacce take ingantacciya sannan kuma wannan ilimin ya gadar da aiki wanda yake nake wannan shine duk inda kaji an yabi ilimi a shari'ar musulunci to wannan ilimin ake nufi ilimin da aka yi shi dan Allah ilimin da aka gina shi akan hujja wacce take ingantacciya sannan kuma ilimin da ya gadar da aiki da gari amma ilimin da mutum ya san shi kawai na alfahari da nuna isa da takama da alfahari ga jahilai da kuma jayayya da malamai to wannan ilimin baya cikin ilimi mai amfani babban malami al ibn rajab alhamdali rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sa ya sa masa suna fadlu ilmi salafi ala ilmin khalaf halalla da fifiko da ilimin magabata yake da shi akan ilimin yan baya ilimin yan baya surutu ya fi yawa da yawan magana amma ilimin magabata to ilimi ne wanda yake dan kada shi yasa babu fiqhun da yafi sauki kuma yafi sa ruhi imanin mutum ya karu kaman fiqhun sahabbai fatawoyinsu masu sauƙi ne kalmominsu masu sauƙi ne don a fahimta suke yi wajen su nuna isa ba na abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu da sauran sahabbai in ka zo ka musu tambaya cikin sauƙi za su baka amsa daga baya ka zo aka samu tabi'ansu sun fi su yawan magana amma kuma ilimin su bai kai nasu ba tabi'u tabi'ina suka zo su ma sai abin ya salafce ya ƙara salancewa a hannunsu waɗanda suka zo bayan su haka aka fara rubuta manya-manyan mujalladai na littafai da ilimi abu yana ƙara faɗaɗa yana ƙara faɗaɗa aka kai zamanin da mutum zai rubuta littafi shi ya rubuta littafi ne ba don a gane ba kawai ya rubuta ne don yi wata da harshen larabci ya ɗauko wata kalma wata kalma ma an daina amfani da ita sai na cin abin da malamai suke ce musu al-alfazul mahsura kalma ce da an kaurace mata ba amfani da ita sai ya dauko sai ya amfani da ita kuma fiqhu yake karantarwa sai ya zama in aka rubuta littafi sai an masa sharhi sannan sharhin ma a masa ta'aliki sannan ta'alikin kuma a masa hashiya sannan hashiyan ma wani zubin wani ya zai ce zai mata ta'aqiqi littafi da to kaga bambancin ilimin magabata da ilimin waɗanda suka zo bayan su shi yasa alkhairi ya tabbata a cikin ɗaukar littafin magabata a karanta yanzu a mazhabin malikiya akwai manya-manyan malaman malikiya na farko-farko almajiran alimamu malik rahmatullahi alai irin su irin su abdul hakim wanda yake da littafinsa muktasar asali ba muktasar na al a Khalil bin Ishaq ba al Khalil bin Ishaq ya zo daga baya wancan tun karni na biyu yake almajirin al Malik ne rahmatullahi alai ina da littafin san ka dauka cikin sauki sai ka karanta ka fahimta to magabata haka ilimin su yake to irin wannan ilimin Allah madaukakin sarki yayi alƙawari zai dauke shi ta yaya zai ɗauke shi النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبك عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فعفتوا بغير علم فضلوا وأبدوا Allah madaukakin sarki a tsarinsa a sunnarsa baya ɗauke ilimi kawai ya bincike shi sai a ce da wani malami ne ta ce oh, kalle shi ya zo ta ce da fa shi ya fi kowa ilimi a garin nan amma yanzu bai da komai na ilimi ba kaga za a iya cewa a nuna wani a ce kaga da shi ne fa mai kudin garin nan amma yanzu gashi nan a to ilimi shi ba haka yake ba abinda Allah yake shine bi qabdil ulama Allah yana sauke malaman ne sai su ta rasuwa su ta rasuwa sai ka kalla duk wani malami wanda alama ta ilimi mai amfani ta tabbata a gare shi idan Allah ya dauke shi wuya ake samu makwafinsa? sai ka waiga ka waiga ka waiga an samu makwafinsa a fannin sa sai ga ba a samu ba an samu dai wasu waɗanda suka kila fi shi yawan magana amma dai ta bagen ilimi to sai ka ga ba shi bagen ilimi na gaskiya na shiryar da mutane sai ga to ba shi wannan haka sunnan Allah madaukaki take to nan al-Imam al-Bukhari ya kulla wannan babun yana ce ma ɗaliban ilimi ku yi gaggawa ku yi karatu a gaban malaman da kuka tsinci kanku a hannunsu kafin su ma su tafi domin duk lokacin da wani malami ya tafi da wuya ake samun makwafinsa malamin mashin abubakar mahmud gumi rahmatullahi alaihi yana karatu wani zubin zaka ga ba burinsa shine sai ya larabci in wanda ake yi yanzu ba zai jawo abu ya san shi hadisi zai jawo sai ga yana yi kaman so yake ma a ma mishi a karasa hadisin in baiti zai jawo na waka na wake sai ya fara jawowa sai ya fara ta'a amma da haka ya shi Allah ya amfani da shi ta ta shiru to bayan sa sai wa an samu wanda suka fi shi yawan magana da yawan surutu amma ba samu wanda suka fi shi yawan ilimi ba ilimi a aikace malam ya karantar da kasan nan da halayensa wanda iliminsa ya gadar masa ba da iliminsa ne ba ilimin baki ba da yawan mutane sun fahimci karatun malam ne ta hanyar halayensa na gari to haka in ka tafi ƙasar Saudi Arabia nan ina ba da misalin kusa kusa ne in ka je ƙasar Saudi Arabia irin sa shi Abdulaziz bin Abdullah bin bas. duk littafan da yake yi zaka ga yan ƙanana ƙanana to daga baya fa sai a zo a samu wani sai ya sharhi littafin sa sai ya rubuta mujalladi biyu katin katin sharhin littafin Bashir Abdulaziz bin Abdullah bin bas. ya fi shi yawan magana amma ta bagen ilimin to ba fi shi ba ana samun yau mutanen da suke zuwa su tahrijin hadisi bayan ashir Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alai amma ba a samu waɗanda duk wanda yau zai yi tahriji sai ya bi ta hanyar shi in ka gama zagaye zagayen ka sai ka kawo nashi ko ba ka yi da shi sai ka yi na sai ka kawo nashi ko ba ka yi da shi ka isa ba in kuma ka gama zagaye zagayen ka wutar sai ka yi aiki da nashi to kaga irin waɗannan malaman rabbaniyai Allah madaukaki take yana dauke a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Fayli yana buga wani misali na kusa kusa ne domin dan adam ya fahimta abin da yake kusa da shi ba sai mun je can nesa ba to haka su haka yake tun daga rasuwa waɗannan malaman. shi aka yi sai aka samu kofin su a ah, an samu waɗanda suka fi su yawan magana da in suka dau alƙalami za su ta rubutu su ta rubutu su ta rubutu wani littafin ma an karyar sai ce ta wannan dai abu dai ya dai ga dai nan an tara shi mujalladi talatin mujalladi arba'in hamsin sittin ya an rubuta tattara su da aka tattara a ciki to shi ne ilimin da ake cewa za a ɗauki sannan daga cikin ilimin da ba za a ɗauke ba akwai ilimin kimiyya ilimin duniya wannan zai ta hankoro ya ta bunƙasa yau a gano abin da ba a gano ba jiya gobe a gano abin da ba a gano ba yau jibi ba a gano abin da ba a gano ba gobe zai ta ci gaba zai ta ci gaba alal aqalli yanzu ga wayar ku nan ta hannunku wani sai ya canza waya a shekara su goma eh, an gano an gano wata waccan tafi waccan sai ya je ko ya tafi wani waje sai a mushi menene ake cewa hakara sai ya je ya ba da kuɗi a cika mishi ya cika musu kuɗi ya ɗauko wata ta bi wacce. ko ai wannan sabon bashi sai je na wani haka to zai ta ci gaba haka za a yi ku amma ilimin gaskiya ɗauke shi za a yi ta yi har zuwa tashi alkiyama sai dai abin da ba a rasa ba malamai suka ce hanya ta bi ta ɗauke ilimi ita ce jarraban mutane da za a yi akan kin san karatun addini mutane su zo su cika masallaci ai ta sallah a rasa yadda suke sallah to sallar da ba a koye ta ba a rasa yadda mutane suke yin sallar amma ana ce maka an zo za a yi karatu to kullum malamai abin da suke faɗa take sun ce da an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa kannahum ash-shayatinul awwal kamar su ne shaytanin farkon an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to za ka suna fita ta kowace kofa hatta nasiha wanda da ake ta bayan sallah minti uku minti biyar minti ashirin ka ba da lokacin ka ba za ka yi ba za a yi ba to banda ko karatu mutum ya buɗe littafi a masa karatu ba a yi wannan yana cikin alamomin ɗauke ilimi a cikin mutane ka kalla ka gani hatta manya hatta malamai sai ka je ka tarar da ƴaƴansu a cikin gidansu malami ya tara littattafai. amma ba wanda zai iya karantawa an yi wani taro ina jin ba ya kai shekaru wajen bafai kungiyar malaman larabci da da malaman addinin musulunci da tayis ko ake ce mata ko ta shirya wani taro aka yi a ilore a wata shekara wani profesa ya zo a tefa shi abin da ke ce manyan rufe kutu waje gaji mu waje gaji mu dan malami ana karatu fa a gidan shi zai zo ya wuce ya sa ya sa jansi da da da da da da wando gajere zai tafi kwallo da kwallo wani kuma dan malami ne zai zo ana karatun zai zo ya wuce shi ya tafi in ma bai rike kwallon ba shi ko baban shi zama yake karanta da mutane shekara da shekaru a ɗauki zariyar mu nan ma'ahid da muke da su da ilimi wanne ne ya ragu wajajen da muke da su da ake zama a karantar da littafai a daki karatu gidaje nawa ne suka rage in masu ɗariƙa ne shi ke nan baban ya mutu dama ya iya ya iya ilimin hisabi ya iya bugun ƙasa ta zama boka Ɗan mali ya zama boka baban shi bai san abin da ake ce ma bokanci ba amma shi sai zai kafa bokanci a gidansu mata ta rika zuwa da jahilai yan siyasa da jahilan masu kuɗi yana ba su a tara ba sa'a ba shi ne in malamanmu ne na ahli sunna ƴaƴansu ba karatu suke ba su ma wani zubin malaman da kansu suke yi malami wai bai yadda da hanyar da ya bu ba can shi ai ni na san zai karanta ai medicine zai karanta ko ya je karanta medicine ne ya gama gantalin shi ya dawo ɗanka ba za ka da farko ba za ka zo na jiki kake karanta addini kamar da ka karanta ba sauran kuma duk abin da suka ga dama amma in babban ka tsare shi ya karanta addini to kama gidan kaci amma shi bai yadda da abin da ya karanta ba bai yadda da abin da ya yi ba zaɓin da Allah ya masa bai yadda da shi ba to shi yasa gidajen karatuttuka suke ta mutuwa duk wani gida da malami ya mutu to shi kenan gidan ya mutu ba karatu a karatu a gida shi ce su wane na cin hanyoyi suna cin hanyoyin da al'umma take gangarawa a rami na wannan hadisin cewa an yi fa'al il za a ɗauke ilimi za a ɗauke ilimi sai dai a mutane da jahilai masu surutu masu surutu kawai a ta surutu ai ta labari shi na ma ba karatu ba karatu daban labari daban to wannan na farko kenan manzon sun ce wa yathbutul jahlu sannan jahilci zai tabbata dama duk lokacin da babu ilimi to ai jahilci ne zai zama shi ke jagoranta al'umma shi ko jahilci ha abu shauki yake cewa al-jahlu la tahya alaihi jama'atu kayfa al-hayatu ala yaday ijrila ce al'umma ba ta taba rayuwa akan jahilci ba kana tsammanin mala'ikan mutuwa ya baka rai kai cewa yake ko jahilci mala'ikan mutuwa ne in ya sauka gari wannan al'umma ta mutu al'umma wannan garin ba ta sai dai buzinta to jahilci bala'i ne kuma jahilci na addini shine fi kowanne muni kowanne shi ya fi muni da al'umma ta kalli wannan wa yushrab al-khamru sannan za a rika shan giya malamai suka ce ba giya ba kawai duk dangoginta domin sai da ya ce alhamru ma khamar abin da ake ce ma giya shine duk abin da ya rufe kwakwalwa ya rufe kwakwalwan mutum ya sa kwakwalwan mutum ta daina aiki yadda ya kamata ai shi yasa suka ce ababen da suke suke suke suke suke suke kawo wannan eh, tahmirul aql ko ihmarul aql hankali ya zama an an rufe shi ko dai musakkinat akwai musakkinat akwai eh, muqidat eh, ko muqizat eh? sannan ko ko su ce musu munabbihat sannan akwai muqawiyat akwai ababan da idan mutum ya sha shi kenan sai kawai ya daina ya zauna ya tsit ko ya bacci kaga mutum ya zauna ya shu ba an wallahi wata dattijuwa ta saka zuwa ta ce min tun farkon azumin watan ramadan a wata shekara ya fara bacci farkon azumin watan ramadan ya shiga ɗaki ya kwanta ko abinci baya ci har bayan sallah ta ce sai dai ta shiga ɗakin ta duba ta tabbatar da wai yana motsi ta ji yana numfashi a nan kusa kusa ya je ya sha ya sha ya sha shi abin da ya sha ya san abin da ya sha ka ga kaga musakina take akwai mukizat ko mukijat ko munabbihat ababen da su kuma za su sa mutum wanda da ake cewa yana ta caji ɗalibi wai zai yi jarabawa sai ya sha wannan abin wai zai hadda to ka kai al'asmu'i al'asmu'i bai taɓa shan komai ba yanzu nan za ka rera masa baito ta ɗari yana sauraron ka bai taba jin su ba da ka gama zai nana ta maka su ba kuskure ko kara da bai taba shan komai ba to haka muqawiyat ababan da mutum zai sha aikin da mutum goma zai yi za su yi sai shi ka gan shi yayi bai gaji ba sai karshen rayuwar shi sai ya gaji eh, gaji ya karshe take zuwa to kaga duk su ne wannan akwai mukhaddirat yin waɗanda ake ba mutane a asibiti ko kuma yin wanda yan ba suke sha a dukkan dukansu ba ta ji to duka waɗannan gabaki ɗinsu suna cikin alham suna cikin giya giya a yau ta zama wata aba wacce take inda giya ce ta kwalba ga ta nan wai ba ta da doka ba ta da doka a ƙasar musulmai za ka ga ana shigowa da giya mota mota sannan garin namu ga shaguna ga su kana kallon giya tana kallon ta tana kallon ka ba wanda ya isa ya hana suna da lati hatta kasashen da suka kafa abin nan suka kafa suka suka jaddada shari'ar musulunci jawohin da suka jaddada shari'ar musulunci abin gagara su yake yi idan suka je suka kama giya sai lauyoyi a ɗau lauyoyi su kamfanin giyan su je su ɗau su ɗau lauyoyi su je su kai su kara su ce ai titin da suka hau gaba ɗaya titin gwamnatin tarayya ne ita kuma wannan shari'ar da ake ba su shafi gwamnatin tarayya ba misali ya ce a take su haka ba ake yi to da kuma irin su wiwi ba ta nan noma ta ake yi banda waɗanda su kuma kasashen da suka buɗe kofa ko can ma ake shiga da kasashen su kaga musiba ke wata ƙasar kuma sai ta hauka ta halasta giya amma ta haramta an yi ba a ba ke kai ne wai kake son ka sauro ya shiga maka ɗaki sai ka kulle kofa amma duk ka buɗe wundina kuma wundunan ka kuma dama wundunan a bakin kwata suke to ne amfanin kulle kofar ka bar kofar ka a buɗe yanzu kai ka ce ka hana sauro ya shigo to shi ne yau giyan nan har sunaye ake sa mata ka ji da larabci suna ce mata ashrabur ruhi eh, wai wai abin sha na ruhi to shine wai yushrab al-kham giya ta zama duk inda ka buga ta na ana sha mutane su zama mashaya na sha faɗa da kunne na naji na ma karanta wani kwamishina da aka yi a baya a wata jiha nan jihar Kano ne ma ba nesa ba ya ce kullum a jihar Kano suna an yi littafi ana samun kwali na Sotolin waɗannan kamfanin abin nan magungunan tarin masu kodin ana ɗauka ana samun kwalaye guda miliyan biyar miliyan ɗaya biyu uku biyar mutanen Kano ana lissafi a lokacin da yake wannan magana su miliyan goma ne to kullum mutum miliyan biyar sai sun yi ciwon tari a Kano kuma sannan sai sun sha kowa sai ya shanya kwalba daya kai maganin tari wani zubin kakan akan baka shi ni dai ban taba shanya ina da wani maganin maganin tari sai dai expire kai in ka sha to kai dai fa shikenan fa sai ka rasa ba ba aikin da za ka iya yi biro ba za ka iya ɗauka ba to ni dai abin da zai hana ni ɗau biro ai ya zama musiba ba za ka ɗau biro ka riƙe ba to kaga akan ka'ida aka ce a sha kenan to kaga duk wannan na nuna shaye-shaye da ake ke mata da maza bbc suka yi wani suka yi wani bincike suka fitar da rahoton na san da yawan kun gani wani da commentary wata wasiƙa da suka yi suka sa aka sassa a gidajen talabijin abin yana da tayar da hankali in ka gani kana da imani zuciyarka zai ta nemi ta fashi mata kan mata ba su nan ana ana ana ana fira da su suna shaye-shaye mata matan aure a cikin gidaje yan mata a makarantu sakandare da jami'o'i shaye-shaye suke su sha su sha maganin tari su sha kwaya mata to ce in al'umma ce wannan to wannan yana cin wani shirabal kham sannan manzo ne ce wa yazhara zina sannan zina ta bayyana ita ma al'amurra da suke bayyana na zina a yau ba su da iyaka wasu abun ba za a iya faɗin su ba ba za a iya faɗin su a karatu ba in kana jin wasu labarinka banda shafuffuka da ake buɗewa da kafafe da ake buɗewa na intanet na bayyana yadda ake aikata wannan abin a fili kuma ko baka so kalla ba sai an turo maka wani zubin kamfanonin waya sai su tura su kai ka zata wani abin arziki ne har hoton wani abu za su sa maka na abin arziki sai ka latsa kashin kyau sai ka ga ashe ake sawa wanda yake nan bayyana alfasha ne sannan zinan nan ba kala kala bace manzo sama ya faɗa a hadisi ashabu sunan sun ruwaito shi cewa zina ai hawa hawa ce manzon sun yace al'ainu tazni wa zinaha an-nazar wal udhnu tazni wa zinaha al-isgha'u wal rijlu tazni wa zinaha al-khatu ko al-bashu a wata riwaya wal yadu tazni wa zinaha al-lamsu ko al-batshu wal fardu yusaddiqu dhalika aw yukazzib manzon sun yace ido na zina zinar ido ita ce allo ma shi yasa shauki ya ce nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u yace matakin zina na farko shine nazara allo kullu al mabda'a min an-nazari wa mu'zamu an-naghi min mustasghar ash-shirari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا bi عاد ada duk wani saban Allah da kake ganin ana yin sa na alfashin na koyi wato to mabdaha min nazari daga ido ne sai ya ce in baka gane ba ga kamanceceniya ai wutar da ke kona gari ga baki ɗaya daga ashana take farawa ko daga laita ko daga garwashi kaje duk wutar da za a baka labari abin da ke faruwa kenan wani zubin da, ko waya ta tocin shi kenan sai wuta ta tashi to kaga shine wannan so da haka ido na zina sannan manzo sun ce wal uznu tazni wa zina hal isgha kunne na zina ne zina kunne saurare me yasa malam al-akhdari rahmatullahi alayhi yake wata lazubu bi kalamiha kana magana da matar da ba matar da ba kana jin daɗin magana da ita kuma me yasa suke cewa abinna na alghina ruqiyatu zina alghina ruqiyatu zina kullum waka da ake sa ta to ita ce take ziga mutane su zina eh. duk gidajen karuwai da gidajen kaza ba kiɗe-kiɗe ake sawa ba fina-finai da ake sawa duk ba waƙwa kiɗe-kiɗe ake sawa ba sai wannan yana da tasiri a wajen motsa mutum ya aikata abin da ake son ya aikata na saba to kare kenan kunne na zina masu sun ce saurara sannan wa ridu tazni wa zinahan khatu kafa na zina shine ta tattaki zinarta kenan sannan waje da ta zini wazina hallamsu hannu na zina shine taba abin da Allah bai ce taba ba sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wal fardu yusaddiqu zalika aw yukazzib amma al'aura ita ce take gaggata zina karshe matakin karshe ko kuma al'aurar ta karyata kaga wannan kenan so da haka shine wa yazhar zina Da kalli yadda ake mutum yau baya jin kunya ya ɗauki hoton matarsa wai sun ɗau hoton tare ya yaɗa ma duniya mutum baya jin kunya wani mahaifiyar shi ce mahaifiyar nan tashi kuma ƙila, shekarun ta fa ba su wuce arba'in ba amma matashi ne ƙila shi ne babban ɗanta ta ci kwalliya kwalliyar budurwa ba za ta yi ba sai kawai ɗauke ta ya sa ta a ciki wai my only mom wawa to haka za ka yi ta kallo kai kuma mutane a ta musu wa'azi ba ta ji wannan yana cin zina ga shi manzon sama ya faɗi ka ta a yi kuma kai ta yi abin da ka kalla kai sai zunubin ka zai tsaya maka a kan ka ne to abinda kuma ka yada wasu suka kalla ba sannan waɗannan ababen da ake yadawa mu sani kai ka mutu fa za a ci gaba da kai maka kama shufu domin za a ci gaba da yada su akwai abin da zaka ga an dauke shi a waɗannan abubuwan na social media ya kai shekara biyar kai sai wani ya sako shi shi sabo ne a wajen shi yau zai yada ko kuma kila kai ka yada kana kabari ana kai maka labarin da ake badawa na matashin da mamashi ya mutu mamashi ta ta mafarki mummunan mafarki kullum sai mace zai guda biyu sun zo sun tsare shi a cikin kabarinsa a Kaduna haka sai abin ya faru mamarsa ta mafarki bayan ta ta mafarki kullum sai ta ga macizai guda biyu sun shigo kabarinsa sun tsare shi shine sai ta samu wani malami ta ce ga abin da take gani ɗanta ya mutu kaza lokaci kaza gashi amma har yanzu ga abin da take gani kuma kullum za ta kwanta sai ta yi azabun nau sai ta yi alwala sai ta kwanta ta bangaren dama sai ta yi addu'o'in bacci sannan ta kwanta amma sai ta wannan mafarkin ana zuwa ya ce akwai abin da ɗanki ya aikata wanda kuma har yanzu wannan saban na zuwa yana yana nan ana kai masa kamasho a kabar shine fassara mafarkin da kike yi ana zuwa ko aka je aka bincika sai aka ga ɗan ashe ya buɗe wani tsari ne da shi da kamfanonin waya kullum da daddare su turo masa fina-finan batsa guda biyu to ya mutane nan ana ana turawa to duk lokacin da aka tura wannan fina-finan guda biyu shine sai Allah madaukaki ya nuna ma uwarsa aje sai macizan nan guda biyu su bi su sare shi to shine fa abin da ake magana kansa shine wa yazhara zina zina za ta yada a cikin mutane wa anhu radiyallahu anhu qala la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di Anas radiyallahu anhu yace tabbas zan ba ku hadisin da bayana ba wanda zai ba ku hadisi irin sa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya jama'a ki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ashrat as-sa'ati an yaqilla al-ilm cikin alamomin tashin alkiyama ilimi zai karanta ilimi bi tilkal mawsufat as-sabiqa wadancan sufufin da aka gabata wa yazhar al-jahlu sannan jahilci zai bayyana a cikin mutane wannan jahilcin abin zai baka mamaki shiga tambayar da wani zai in ka kalli shi gane shi kuma shi boye alamar akwai ta tsoron Allah a tare da shi amma idan ya maka wata tambayar kai ka san kawai an fara dauke ilimin ko saura kirisma ya rage ka ga mutum da shekarun shi amma in yi maka wata tambaya ko ka ga aikin da zai a gabana wani abu ya taɓa faruwa wani mutum ya shigo masallaci zai yi sallah an gama sallah za su yi jam'i na biyu za su yi jama'a ta biyu wallahi bai san aina zai tsaya ba bai san yadda zai tsaya ba a gefen liman dama zai tsaya ko hagu yana da kuma yana jin kunya yi tambaya shi kuma abokin nashi ko shi ma bai gane ba ne wanda zai limamance shi shi ma ya mishi mu sai da haka za ce masa waje kaza zaka dawo sannan da ido na ga wannan to ire-iren wannan abubuwan suna da yawa labarin da ake bada a ce wata an ana bayanin wankan janaba 'ya'yanta bakwai ta ce dama ana yi ai na ta ce wannan suka yi zana suke yin wannan wankan annan garin abin aka ce ya Shi ne duk halin da ake ciki ababen da ya kamata mutane su sani kuma ba za su sani wannan wanda ya bayyana kenan wanda wanda kuma shi yana cena abin shi da ka da ka yake tayin shi ko ba zai yi tambaya ba kaga wayar yazhar jihar jahl kenan wa yazhar az-zina san zina za ta bayyana a cikin mutane wa taqfura nisau sannan mata za su yawaita mata za su yawaita malamai sun yi fassarori fassara ta farko suka ce ya kuka da za a yi ta yi a yi ta kashe mazaje sai ya zama mata su suka yawaita fassara farko kenan fassara ta biyu suka ce ya kuka da za a rika yi a rika samun bayi su yawaita bayi mata a ta kamo bayi fassara ta biyu kenan fassara ta uku suka ce Allah a ɗabi'arsa zai sa death rate wato adadin haihuwa na maza sai ya ƙaranci adadin haihuwan mata kuma sai ya waita duka wannan malamin, malamin sun yi waɗannan fasahohin sun yi kuma kowanne zai iya ɗauka kowanne zai iya ɗauka ko zai kasance a ta yaƙi ana kashe maza yanzu ka kalla a je mai duguri. ko a ce eh, arewa maso gabas idan aka je idp waɗannan ɗan abin nan wajajen da ake tattara ɗan gudun hijira suwa kake gani mata ne wata za ta zo gida guda ne wata za ta ce mijinsu suna kuka suna cewa ga sunan su hudu mijinsu aka kashe shi sannan kidnapping din nan da ake wa aka fi sacewa mazaje aka fi sacewa kafin ka ji an ce an sace mace ɗaya to an sace mace maza goma ko fiye da haka to kaga shine wannan sannan wasu malamai suka ce a abin a baya bayi mata za su yawaita za a yi ta yaƙo aka je yaki a kamo bayi mata amma limam na hajar ya ce wa haza bai idon ya ce wannan fassarar ta ɗanyi nisa da fassarar hadisin nan fassara ta uku ita ce fassarar da al-Imam na Hajar a cikin a Bari ya firin jayi da ita cewa tsarin haihuwa sai ya zama an fi haihuwar mata fiye da maza sannan wannan fassarar da Ibn Hajar ya yadda da ita kuma wasu malamai sun yi ta a baya irin su Ibn Battal irin su Al-Khattabi wanda suka shirin Sahih Bukhari kafin al-Imam Ibn Hajar a yanzu ai ta tabbata ga yana a fili bincike ya tabbata cewa mata ga sunan da yawa a masar kawai ana lissafi mata a masar a waɗanda ake ce musu al'amanis matan da suka kai matsayin su yi aure amma ba su da mazaje to abun ba a lissafi ba za ka yi lissafi ba sannan yin tafiya wanda ya taɓa zuwa ƙasar masar ya sani idan kai tafiya ga mata kafin ka ga namiji ɗaya sai ga mata ɗaya sannan mu kanmu a Najeriya yanzu nan ka shiga kasuwa suwa ka fi gani mata ne a ce ka musamman ka je kasuwa gab da sallah a kai ma ka ja kanka bala'i ga ga ta ci dama da ake da shi na an sake su kawai su ta yin abin da suka ga dama Allah shi ويكل الرجال مزاجي ذات قرنتا حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد حي زمماتا حمسن سنة ثمان تسامم يقول رسول قرانا القيم شيء وانت زي قد دلما غنس ko dai ya zama a matsayin babansu alƙayyim ne ko ya zama mijinsu aljauju miji ko kuma ya zama kila ɗan uwansa ne shi kadai yana kula da mata hamsin shi kadai kaga wannan din yana ciki saboda haka fiqhun babun dai da Imam al-Bukhari ya nuna mana shine ɗaliban ilimi su yi kokari su yi karatu na gaske su yi ilimi mai amfani tun kafin irin waɗannan lokutan su zo kada Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin yin lokacin da abin zai lalace gaba baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin gajiyar damar da ya ba mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم الدعاء ga wani dan uwana wanda yan kidnapping suka kama da kuma addu'a dukkan musulmai Allah ya fito da su da kuma dukkan jama'a da aka baki da so Allah shi kyauta Allah ya fito da shi Allah ya kubutar da shi kuma Allah ya ci gaba